Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahi bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka a radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jirin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin na namurai masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai duniyar mu a yau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 madala masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya tare da aminu ibrahim kiyawa masu saurare assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kaninsu kasar iran na adawa da daukar matakin soji ko yin amfani da karfi kan wata ƙasa a yankin Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ɗauke kofin Champions League na sha hudu bayan lalasa Liverpool. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Tuga Abubakar ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP. Ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinu sun gargaɗi Isra'ila gabanin zanga-zangar tsokana ta ranar tuta a birnin Kudus. yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran na adawa da daukar matakin soji ko yin amfani da karfi kan wata kasa a yankin kakakin ma'aikatarokin wajen kasar iran sa'id katib zade ya bayyana cewa kasar iran tana adawa duk yin amfani da matakin soji ko kuma karfi kan wata kasa da zimmar wani rikici da ke tsakaninsu kuma tana daukar sa a matsayin keta hurumi da cin mutuncin tsarin mulkin kasashen wannan yana zuwa ne bayan da shugaban kasar Turkiyya rajab tayyip erdogan ya barazanar kaddamar da harin soji a kasar siriya da nufin samar da tsaro a iyakar kasar ta ta kudu da ke makwabtaka da kasar ta siriya ya ce yin amfani da karfi zai kara dagula al'amura ne kawai da kuma kara rubuta wutar fitina da jefa dan adam cikin mummunan bala'i a yankin yana mai cewa kasar iran ta fahimci damuwar da turkiya take da shi kan batun tsaro sai tattaunawa ce hanyar da ta fi dacewa wajen warware matsalar da kuma mutunta kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin su musamman yarjejeniyar zaman lafiya ta astana da kulla na kawo ƙarshen rikicin ƙasar siriya ƙasar siriya ta yi yitar da kiran da shugaban ƙasar turkiya ya yi na kafa wani yanki mai aminci a wani yankin a arewacin ƙasar larabawa da aka mamaye ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ɗauke kofin champions league na goma sha hudu bayan tallasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool a jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta lashe kofin Champions League na bana karo na sha hudu bayan ta doki abokiyar karawarta Liverpool da ci ɗaya ban haushi a wasan ƙarshe wato final da suka buga a filin wasa na Stade de France da ke birnin Paris na ƙasar Faransa. Dan wasan kwallon kafa na Real Madrid Vinicius Junior shine ya zura kwallo ɗaya a ragar Liverpool. Hadi aka tashi wasan bata iya farkewa ba da hakan ya bata damar ɗauke kofin kuma ya ci kwallaye hudu kenan kuma ya bayar da shida aka zura a babbar gasar cin kofin zakaran turai ta wannan shekarar wannan shine karo na tara da aka kara tsakanin real madrid da liverpool a gasar champions league madrid ta yi nasara sau biyar liverpool kuma ta yi nasara su uku ta yi kunnen doki sau ɗaya ƙungiyar kwallon kafta liverpool ta sa ran ɗauke kofi guda hudu a kakar bana ta kuma lashe carabao cup da fa cup a bana amma ta kasa ɗauke kofin premier league bayan da manchester city ta ɗauke karo na shida a jimilla a wasan da suka buga a ranar lahadi da ta gabata tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a jiya ne babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa a manyan zaɓukan da za a yi a baɗi inda alhaji atiku abubakar tsohon shugaban ƙasar najeriya ya lashe zaben da kayar da sauran abokan hamayya inda ya samu ƙuri'u 371 gwamnan jihar rivers nisan wiki shine ya zo na biyu da ƙuri'u 237 sai dai tun kafin fara zaben gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya sanar da janyewa daga takarar ya bawa atiku abubakar kuma ya buƙaci duka magoya bayansa da su zaɓa atiku tsohon shugaban masar dokokin najeriya bakwala saraki shine ya zo na uku da ƙuri'u saba'in sai kuma odum emmanuel ya samu ƙuri'u talatin da takwas sai kuma ƙauren bauchi bala muhammad mai tsira da ƙuri'u ashirin yanzu haka dai ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar pdp mai shekaru saba'in da biyar da haihuwa zai kai a ɗan takarar da jam'iyya mai mulki ta apc za ta fitar a zaben fidda gwani za ta yi a ranakun shida da bakwai ga watan yuni mai kamawa To ba saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinu sun gagaɗi Isra'ila gabanin zanga-zangar tsokana ta ranar tuta a birnin Kudus. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinu sun gagaɗi gwamnatin Isra'ila game da shirin ta na gudanar da zanga-zangar ranar tuta a birnin Kudus. In ta bayyana shi a matsayin tsokanar faɗa kuma sun sha alwashin mayar da martani mai tsanani a kai haka zalika ƙungiyoyin gwamnati falastinu suna ɗaukar zanga-zangar tuta ta yahudawa masu tsoron ra'ayi da suke yi a yau lahadi a tsohon birnin kudus a matsayin tsokana da kuma take haƙoƙinsu ƙungiyoyin hamas da jihadar islami sun bayyana cewa za su mai da martani mai tsanani idan isra'ila ba canza shirinta na tsarin hanyoyin da za ta bi ba da zai kusanci masallacin kudus a wannan zanga-zanga ƙungiyar matasan falastinu a birnin kudus ta ce tana so za ta sanar da ranar lahadi a matsayin ranar tunawa da ranar tuta ta falastinu inda aka ɗaga tutar falastinu a dukkan gidaje da hanyoyi da kuma dandali-dandali a nasa ɓangaren firaministan isra'ila naftali bennett ya faɗi a ranar Juma ta gabata cewa isra'ila ta gudanar da zanga-zanga ranar tuta a yau lahadi kamar yadda aka tsara kuma ya kira ga jami'an tsaro da su kasance cikin shirin ko ta kwana don fara shirye-shiryen zanga-zangar. Daga ƙarshe za ku ji cewa shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka AU sun buƙaci a kafa dakarun haɗin gwiwa don yaƙi da ta'addanci. Shugabannin ƙasashen Afirka sun taru a jiya Asabar da wani taunawa kan irin matakan da za a ɗauka na yaƙi da barazanar masu tsoron ra'ayi da kuma juyin mulki soji suka yi a wasu ƙasashen nahiyar. Ƙungiyar tarayyar Afirka AU ita ce ta shirya taron kan yaƙi da ta'addanci da kawo sauyi ba bisa kundin tsarin mulki ba a wasu ƙasashe da ake gudanarwa a birnin malabo fadar mulkin ƙasar equatorial gini inda shugaban ƙasar angola obiang ya jawabin buɗe taro da kuma shugaban kwamitin ƙungiyar ta au musa faki muhammad bayan irin ci gaban da aka samu na tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a nahiyar a baya-bayan nan an fuskanci juyin mulki da soji suka yi a wasu kasashe kamar mali burkina faso gini da kuma mulkin soji a ƙasar chadi yayin da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su boko haram iswaf alka'ida da kuma al-shabab suke cin a baka a wasu ƙasashen na nahiyar afirka a nasa ɓangaren muhammad ya kira ga ƙasashen afirka da su yi amfani da dakarunsu yadda ya dace wajen yaƙar barazanar da ta'addanci ke yi wa nahiyar da rage dogaro kan wasu dakaru daga wasu ƙasashe. To ma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan. madala aminu ibrahim kiya kenan daga labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum murya musulunci a yara. farko dai suna na Habu Tela Kangara Zandar ina muku godiya dangance da damar da ku bamu muna gaida yan wada mu na arziki na farko dai zan gaida eh, sanusa a Isu a Idi Shagali eh, Lambe Gil Inusa murtala ma'azu baba ya gambo tumiya kadori eh, tsoho mai albarka majijirgi abuwa ya yakubu mai aski badaraka da dukkan masu sauraron musulunci ta iran a tashi lahiya Assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin Iran sunana daura Diga garan Fulani daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Tun da yau karshen mako ne ina son ku bani dama miƙa sakon gaishe-gaishe na kamar su Suleiman Isu Madatai da Magaram, akwai abokina Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar, Salisu na gaidan mai biredi jama'are, Shefa da Murijau, Ado Salati Goma ga Nabirijau, akwai abokina Manu Bogga Jeda, akwai abokina Dallami Kaɗan akwai usman direban bajad gamji akwai dula kafi mata kulliya shehu kashalla kafi ana zikiri akwai karina abuba kafi ana yin sallah akwai abokina ilyasu ilyasu gulawa komere ilyasu yakuba digawa ita garo ibrahim nan bureba da yasan bawaji ibrahim fulani yayari da dukkanin masara ronda nan gida radio mai gaishe ku kadora diga dan fulani worji daga jahar bauchi a tarayyar nigeria Assalamu alaikum na biyu Hausa mai magana Maji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da sahu a nan zandar da magaram kohon likitar dutse. Yana eh, son yi amfani da wannan dama ta karshen mako yi gaisuwa eh, zuwa ga abokan arziki. Malam hasan Barka ina maka fatan alheri. Ina gaida su Madatai su Madatai shugaba Raba mai aski Mr. Karangare na agwa. Ina gaida Larwan Alhaji abu wanda yake a gadas akwai Banzema akwai Bukari Roga Roga da dukkan mutanen da suke cikin gidan nan ina maka fatan alheri. Na gode biyu Hausa Radio Tehran mai magana Maji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da sahu a nan zandar kohon likitar dutse a tashi lafiya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke mu dama dangance da ƙarshen mako. Na so ba mu dama mu isar da gaisuwa da ɗan uwa ga amina arziki da farko ina gaida Hassan Barka da shi da abokan aikin shi ina gaida Sanusi Madattai Isufu Madattai ina gaida Ladan Ahmad Yirkau ina gaida Shitu Tayar na Agadas ina gaida Lawal Alhaji Abbani ana Agadas ina gaida Aljabari ana Agadas ina gaida Tabbara na Alkasu ma'ana Agadas ina gaida gubaidu Kurezi Zakin wata ana abdas ina gaida na agwa mai baki ina gaida musu soja a jihar magaran alkasun baba liman ahar daga jihar agadasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jagoran musulunci ta hiran mai magana sa'adu isa jagoran nijar jihar tawa lawai cediya muna godiya da kuke ba mu dama muke gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa shugaban wannan shiri hassan barka ina gaida isuhu madattai ina gaida mm, na agwa mai faci bakin ofital yana gaida gaida muhammadu baka mota mazaunin kasar senegal yana gaida alhaji kashimu salihu mazaunin kasar senegal yana gaida abokina harashi mazaunin kasar burkina faso yana gaida abokina abbas mazaunin kasar togo yana gaida salu abubakar mazaunin kasar gambia yana gaida sumayya abubakar a nigeria yana gaida abokina lawali ibrahim mazaunin jamhuriya lawai chadia mai magana sa'adu isa jamhuriyar Nijar jihar Tawala wace diya na gode wa Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jakori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da amunan arziki. Farko ina gaida Ibrahim Haruna Bingilawa mai anguwa wanda yake a kasan Kamaru da Haddabi mai kwamfuta a Kebbi da Sumayya shi a sarakuna da isuhu maɗattai sunusi maɗattai yakuba mai aski ba da raka letiro a zandar da alkasim a agadas da isa bukar mai tsoho mai albarka a nyami da muhammadu dan bare a nyami da duk eh, da iliya mai kanci da shayi a garkin daura da dukkanin jama'a wayanda suke cikin gidan nan da suke sauraron mu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jamhuriyar shi ta ira ina so ba ni dama a gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma ina gaida wa mazajin na gurfarki na uwana da gida iska baban salmai da hajiya sanai tarayya abubakar jihar kebbi da usaini estar ga kwalliya da el desire mutar zandar da Hamisu mai martaba maradi bakin otal larewa ina godiya malam sambarka ni ne uzair dan mazamni a garin maradi ina muku fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran magana shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar niger eh dangance da karshen mako ina so a ban da ma mika sakonnin da shirye shi na zuwa da yan wada arziki da farko dai ina gaida tsoho iliya mai shayi garki aikin daura da ke tarayyar nigeria yana gaida hada mai kwamfuta tarayyar nigeria akwai isuf maɗata yana mashi fata iri akwai sanusi maɗata yana gaida shi akwai litoro mai isansa akwai usaini star kasuwa koli a nan birnin da magara akwai nagwa mai baci a nan birnin da magara na dana agarza akwai alkasu akwai alkasu baba liman aha akwai zakin labu da ke nan birnin agarza akwai malam mamudan bari-bari da ke niyami yana mashi fata iri miji mai daidaita sau da ke zandar na gaida shi akwai prezo mai ilisa mai shago na fada ra'ayin zuciya akwai vice isa assalamu alaikum rado tehran jamhuriyar musulunci duban gaisuwa da fata alheri zuwa ga latijo baban yara isa al'ummat latijo maganin harkwara duban gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokiya na kai da hada mai kwamfuta duban gaisuwa da fata alheri zuwa ga goga sarkin aikin rabiu duk inda yake daga na hamaradi sarkin aiki ba duk na ƙasa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi ilis daga nan agadez dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su iliyasu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi umaru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai malami abokin tahiya malam sidiku daga nan anya mai nijiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga isufu madattai da muhammad dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban tahiya kafa wani ba ta ma wani an ba zai tsawo wata gajar gajarta komai an mutum mutane a shi shine Hassan Barka duk inda yake shi da family yakin shi ana gaida su sunana Muhammad Dambari bali shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ya ce hausa muryar musulunci ta iran zan yi gashe gashen mako mai magana mamman salisu dodo da ke kiran shi don zaman taksi mai tuwa da sau nan turbin official da farko ina gaida ka kai kanka sun barka da kai da dukkan ma'aikatan radiyo wannan mai albarka da iyalan gidanka ina muku fata alheri da farko ina gaida shugaban mu mai adalci rabon mai aski ina gaida abdulaziz firezi akwai alhaji lolita ci akwai hamisu mai ɗan kuka akwai umar taku garin tamari akwai malama amata kalla akwai hawala brigade akwai dozuman da kisi mutuwa a daidai sau akwai yahaya sunitel akwai sada sa'idu daura akwai ilyas mai shayi iliya mai shayi burkau daura akwai habu tela kandarawa akwai muji soja zandar akwai na agwa mai liki akwai lotoro mai sans akwai muji jirgi turin kabuwa akwai umaru mai shayi akwai lawan dan madan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio na addinin musulunci to da gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku a bisa damar da kuke bamu muke bai da yan uwa da amana arziki ba za mu manta da ku ba ku kanku yan gidan radio iran ma'aikata gabaki ɗaya muna gaida ku tare da mahmudu bakacin amana a nan garin so nba a nan garin so kai ma ina gaida ka fa'iza so akwai fa'iza kauna akwai rashida akwai abokina ilola dj a babban birnin ya mai malam w ya ya dan baiwa tare da shugaba rabe mai aski mamman sanu umaru akwai lotoro mai isans tare da tasiri unguwar tudu tare da sunushi na garin madadai isu garin madantai da duka kowa da kowa masu kira da sauraron rediyo na birnin da magaram da kewaye ina gai da kowa daga kowa daga naku abdulaziz prezi unguwar share zamna da magaram tashi lafiya biyu ta hausa Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na biyu Head kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira guza jihar Tawa jamhuriyar jar mazaunin kasar Kamaru. Yau muna karshen mako ina son ku bani dama in mika gaishe gaishe na iya zuwa ga yan uwa da amina arziki da farko yana gaida jagoran wannan shirin hassan barka da isa bukar tsoho mai albarka wanda ke zaune a ni'ame. akwai uda muhammadu jakori akwai shi tayar agades akwai hadabi mai kwamfuta mai yama lokal game case ten nigeria akwai kadura riga gadan filanin warji akwai sanisi madattai da magaran akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai samaria haruna idris wanda ke zaune a libya da daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen sa na BOH Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyu ta hausa ina so ku bani dama an yan uwa da amanan arziki da farko dai jagoran shirin Hassan Barka ina maka fata alkhairi da damar haka ina gada Kabiru mai kayan gini wanda yake bakin taransa a Zandar akwai maji soja mai mai ta wanda yake da magaran akwai Letoro akwai na agwa mai faci ba zan manta da su Madatte akwai su Madatte eh, ba zan manta da Abdullahi Kadamari akwai Kabiru mai aski ba da raka ba zan manta da shugaba rabe mai aski eh, ba zan manta da adar zakin lob akwai yahaya danno azare akwai muhammad damban ba zan manta da sadu sa'idu daura akwai eh, halisu wanda yake nan da magaran akwai mamman shehu shabda da ne na sunar wanda yake ramfon hawa jiji da magara akwai kare na musa mai shayi da wata na ramfon hawa jiji nan da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru sulu usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaran Magaram. Alhamdulillah da yake yau muna karshen mako ne za mu yi amfani da wannan dama na gaida yan uwa da abokai masu saurare. Na farko dai zan tsaya nan cikin gida in gaida Hassan Barka da Awul Kunya da Tahir Amin da Zainab Ibrahim su ma'aikata ne a BOS sannan kuma da mai gida na Sunusi Madaddai da Isu Madaddai da Baba Iliya mai shayi garkin daura da tsoho mai albarka ya mai da babban yaya na tafi bayan gidan madara da shugaba Ahmadu Lawan Girkau da kuma Fatima Jibrin shafa labarin shuni CRI assalamu alaikum sashen hausa na cikin da jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai da jamhuriyar nijar zan so ku ba dama in yi gaishe gashen karshen mako da farko yana da wakilin shirin na hassan barka da sauran ma'aikatan radio bh ina gaida sanu shugaban maɗaɗe akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da tasi unguwar tudu ba akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama ba zan manta da kaɗuwar da gaga ɗan fulani warji ilyas yakuba da gawa ita Idris Gado in dawo nan da magaran ga da nakwa mai bacci akwai lecturer mai san shugaban rabu mai aski dozman taxi moto bir soja mai adida da akwai abdulrahman abdulkiya ina tsallaka can birnin agadas an ga da ilis brazil an jiti akwai shiti tayar a birnin agadas ba zan manta da alkasin baba lima a haram ba akwai alkasin agadas ban zai ma lawa alhaji abu ali daga karshe ina da dukkan masu sauraron gidan rajin wani nagode mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi la. a rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku da kullum ilis firizi na kula da ra'ayin ku da kake agadar jamhuriyar nijar muna karshen mako za mu isar da sabon gaisuwa ga yan uwa kamar gagoro wannan shiri na da shi da zan manta da ki yan kula da namu na ra'ayin jiki da ki ɗaya maza da mata musamman garin shi ilis firizi namu isa tayar akwai shi eh, tayar agadas akwai fatimi agadas akwai muhammed baban gayi sala babban yaro akwai eh, kada daga na masallaci da bafi da zan manta da ita ta mai bidiyo da sauran mambar jagororin mu baki da yan kulabar an shi duka ina gaida su akwai mamman biliya ya kuma a washe so madakai su mai buru da shayi girkin daura ina gaida su ban zai na su sukari roga roga a daji bila mai nama eh, ba zan manta da alkasim da ke yanzu ya ina gaida su. assalamu alaikum mai magana yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram muna matukar godiya muna jinjina muku a koda yaushe da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin inda a yau zan gaida dukkan ma'aikatan naku ina gaida kadawar da gagadan fulanin warke a ɗa mai kwamfuta ta gwani lawan ali game da ilyas yakubu gawa wanda suke tare najeriya alkazum da shiri tahir wanda suke agadas da dukkan al'umma da ke agadas ina gaida mamman gwani yakubu a washe wanda yake jihar tawa idan na kuma nan jihar da magana ina gaida sanusi tasi tasirin tudu yesu madatai da raba mai haski baba lefe dazman da takasimoto da mustapha haladu inuwa wanda suke murya a jihar da magaram gabaki da duka al'umma da suke sauraron mu na tasha birni da karkara duka a duk inda kuke ina gaida su gaba kiɗa mai magana ya yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya muna tare da ku a kowa da yaushe yau da kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haka muna karshen sati zan yi dan gaishe gaishe na kuna tare da lord amadan fara zikirin latiran abuwa ina gaida rushin malattai akwai idan zanguna akwai malam nahi akwai isiya cacceri akwai shugaba raba mai aski akwai doziman taksi moto wanda yake da magaram akwai umar mai shayi wanda yake a tudun aguwa akwai jirgi wanda yake a tudun aguwa akwai mazayar wanda yake a tudun aguwa akwai tijani mai shayi akwai nura bayan dawa to ina ga dukkan masu sauraron rediyo jamhuriyar musulunci ta iran kowa ina suke kuna tare da lord dan madan fara zikirin latin aguwa tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon era yau karshen bako za kuma ma <clears throat> lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida haɗa mai kwamfuta da na han Najeriya ina gaida Iliya mai shayi da da kanti da shayi da na han Najeriya ina gaida Rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida Alhaji ina gaida Alhaji Hamza dan na so da shi da mai ɗaki ne ina gaida rahamu da ita da yaranta da na biya so ina gaida tanko na da mata ta zanabu da na habbe yi ba ina gaida maliki na da mata ta ayar maryama da na habbe yi ba ina gaida alhaji dawai kwansan yan bazum da na habbe yi ba bayar ba haka ina gaida muhammadu dan bari bari da na bayan ruwa ina gaida rahamatu da na bayan ruwa ina gaida umar abba da na kamaru ina gaida alaji yaro da na senegal da ba haka nan ka shugaba ubanta ya hasan barka ina gaishe ka allah barasa allah taimaka allah baraka suwa mai albarka da ba haka nan kuna tare da isa babakar tsoho mai albarka a wulin ya mai ibrahim haruna ina nan ta gare ka ban da kai ba To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau jigon shirinmu shine yakin kwakwalwa da tasirinsa a cikin yakin da ake yi tsakanin al'ummar palestino da 'yan gwagwarmaya a gefe ɗaya da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila za mu yi dubi a kan yadda 'yan gwagwarmayar a gaza musamman ma dai kungiyar hamas suka sha kan haramtacciyar kasar isra'ila a wannan fage cikin shekarun bayan nan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yaƙi a wannan zamani da muke ciki bai tsaya a cikin ƙarfin makamai ba ko kuma tarin sojoji masu yawa kaɗai yana buƙatuwa da wasu sabbin dabaru na yaƙin ƙwaƙwalwa da tattara bayanai da kuma kutse a cikin na'urori masu ƙwaƙwalwa na abokan gaba domin hargitsa su ko aikewa da saƙo waɗanda za su rikita abokan gaba. a wani rahoto da jami'ar tel aviv ta fitar dangane da yakin da aka yi a shekara ta gabata ta 2021 ta yi ishara da wannan batu na yadda yakin ya ɗauki wani sabon salo ba kawai rahoton ya ambaci koma bayan da haramtaccen ƙasar isra'ila ta samu bane a fage ɗaya ya kuma nuna yadda kungiyar hamas da sauran kungiyoyin gwagwarmaya suka samu fifiko a kanta a yakin da falasinawan suka bai wa sunan takobin kudus yakin ya zama wani sabon shafi da aka buɗe saboda tasirinsa a kan tunani da kwakwalin 'yan sahiyoniya a tashin farko da kuma al'ummar duniya a ɗaya gefen su kuwa manazarta inawa sun aminta da cewa nazari da cibiyar ta 'yan sahiyoniya suka yi wacce suka kira da cibiyar nazari a kan wato harkokin tsaron ƙasa da ke jami'a tel aviv yana noni ne da ruwayar yahudawa ta samu koma baya a duniya wato abin da suke faɗa wa duniya ya zama ba a gaskata shi yayin da aka gaskata abin da 'yan maya suke faɗa saboda ƙarfin tasirinsa wannan sauyin da aka samu ya sa manazarci anton shalhat ya bayyana cewa tun lokaci mai tsawo ne aka fara yakin kwakwalwa irin wannan amma a shekarun bayan nan ya samu gagarumin tasiri da hakan ya sa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ba shi muhimmanci fiye da kowane lokaci a baya wannan irin yakin na kwakwalwa ya kai koli a lokacin kisan gillar da aka yi wa shirin abu akila ya rahoton tashar talabijin ɗin aljazeera ta qatar ta yadda duniya ta yi ca akan haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma yadda suka watsa labarai ba su gamsar da wasu idan ba kawo kansu ba manazarcin ya ci gaba da cewa kisan gillar da aka yi wa shirin abu aqila ya zama ma'aunin tantance yakin kwakwalwa wanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci ƙasa a jikinsa a gaban duniya kuma a gaban ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka saba kare 'yan sahiyoniyar a cikin duk abin da suke yi ko kuma su gum da bakinsu ma a wasu lokutan to amma a wannan karan saboda ƙarfin tasirin yadda waɗanda aramtaccen ƙasar isra'ila take faɗa da su suka gabatar da kansu a kuma bayyana dalilan da suke da su har ila yau anton shalhat ya ce a nan gaba wannan salon yakin na kwakwalwa da jan hankali zai ƙara kamari kuma zai yi wa isra'ila gagarumin tasiri da barna zai zama ya yi girman tasiri a kan kwami a fagen daga kamar yadda aka saba da shi a baya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta saba kai wa birnin kudus da masallacinsa mai albarka har yadda take so ba tare da an taka mata birki ba kuma ta faɗa wa duniya dalilanta sai dai a wannan karan an samu akasi domin kuwa hatta a yayin jerin gwanan tutoci da yahudawan sahiyoniya suka yi a duk lokacin tunawa da ƙirƙiro haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kora cewa masu jerin gwanan za su shiga cikin masallacin kudus wannan kwarewar kuwa tana ƙarƙashin tsoron mayar da martani da ƙungiyoyin gwagwarmaya za su iya yi ne wanda a baya haramtacce ƙasar isra'ila ta kan bigi kirji ta yi abin da take so ba tare da ta nuna tana jin shakkun wani bangare ba shi kuwa muhammad alkhairi wanda ɗan jarida ne da ya ƙware a fagen hanyoyin sadarwa na na'ura mai ƙwaƙwalwa ya bayyana cewa isra'ila tana ƙoƙarin tabbatar da cewa ita ce shugaba a fagen wannan salon yakin na ƙwaƙwalwa amma kuma hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya sun daƙile wannan fifikon nata hakanan wannan batu ya fito fili a cikin abubuwan da suka faru a bayan nan dangane da birnin kudus da masallacinsa kuma fifikon da kungiyar gwagwarmaya ta hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya suka samu ya jefa haramtacciyar ƙasar isra'ila ɗin cikin halin kayi domin ya ƙara yawan masu goyon bayan haƙƙin falasinawa da duniya da kare fahimtar wato da ƙara fahimtar zaluncin da ake yi musu ta hanyar sakonni da ƙungiyoyi na gwagwarma da suka hada da hamas suka karka aikawa da kuma hanyoyi na watsa labaru ya kawo gagarumin sauyi a cikin yadda aka saba ji da karɓar labaran yaƙi sahir gazawi wanda manadarci ne a fagen siyasa ya yi imani da cewa kungiyar hamas da sauran kungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa sun ci gaba da gabatar da kawo kansu a matsayin masu kare birnin kudus da kuma masallaci na kudus daga wato hari da haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa don haka duniya ta kalle su ne a matsayin masu kare wasu wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da kuma al'ummar Falasɗinu daga hare-hare na haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga yakin saiful quds har zuwa yanzu abin da yake faruwa kenan ana kallon falasɗinawa a kan cewa suna kare waɗannan wuraren ne daga mamaya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila da sun sauya kamannin birnin daga na falasɗinawa na laraba kuma na musulmi zuwa birni na yahudawa don haka an samu galaba akan haramtacciyar ƙasar isra'ila gazawiya kuma bayyana cewa lamari ne mai matukar wuya a wurin isra'ila ta iya gyara zubewar kwarjinin sojojinta da kuma koma bayan da suke fuskanta a gaban 'yan gwagwarmaya don haka har yanzu wannan irin yakin na kwakwalwa yana ci gaba da gudana tsakanin bangarorin biyu a wurin al'ummar palestino nasarar da 'yan gwagwarmaya suka samu musamman hamas a yakin takobin kudus a fili yake ba tare da boyewa ba gaddawu ya ci gaba da cewa za mu iya ganin yadda isra'ila ta ci ƙasa a wannan yakin na kwakwalwa a gaban 'yan gwagwarmayar falastinu ta dai sun daɗe suna bibiyar yadda yaƙi ya sauya salo ta yadda kowane ɓangare yake ƙoƙarin gabatar da tashir wayar saboda ya zamana ita ce duniya za ta karɓa ba tare da la'akari da wato natija ko sakamakon abin da ya faru na kwami a fagen daga ba. to ma sauraro da haka muka zo ƙarshen wannan shirin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you madala yanzu kuma sai shirinmu na shiriyar alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya

مي رحم مي جنقي وإذا مس الإنسان قد ربه إليه إذا كما وتشوتا تسامي متوم sai ya roƙi yana mai komawa gare shi sannan idan ya bashi wata ni'ima daga gare shi sai ya manta abin da ya kasance yana roƙonsa a da. Ya kuma sanya abokan tarayya ga Allah don ya ɓatar da mutane daga hanyar Allah ne. ta gaba aya ta takwas ubangiji subhanahu ta'ala sai yake ba mu wani abu na bayani dangane da ɗan adam ɗan adam ɗin da shi ubangiji ya halitta yake cewa wa idza asabal insa idan wani abu ya samu ɗan adam min durrin na cutuwa wani abu wanda ya zo ya same shi wannan abun abu ne wanda yake na cutuwa ya samu ɗan adam ya shiga cikin tsanani na rayuwa ko ya shiga cikin wani hali na ainihin rashin lafiya ko kuma hali na talauci duk wani hali ne da mutum ya shiga ciki wanda baya son irin wannan halin hali na rashin tarbiyya hali na rashin samun yadda yake so a rayuwa ga sunan abubuwa da dama wanda dan adam zai iya samun kansa a ciki to a wannan lokacin da dan adam ya shiga cikin irin waɗannan halulluka ubangiji subhanahu ta'ala sai yake gaya mana halin dan adam yaya dan adam yake kasancewa sai yake cewa da arabbahu muniban ilai a wannan lokacin sai dan adam ya koma zuwa ga Allah yana roƙonsa ya daga hannayensa a lokacin zaga mutum ya tuna ubangiji ya tuna Allah subhanahu ta'ala yana kankan da kansa yana nuna cewa babu mai fitar da shi daga cikin irin wannan hali sai ubangiji subhanahu ta'ala. yana mai ɗaukan dukkan al'amuransa ya kuma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai ya bujire wa dukkan wani Allah a wannan lokacin yana komawa zuwa ga Allah a lokacin ne za a ga ikhlasi mutum ya shiga talauci babu abin da zai ci babu abin da zai batar babu komai cikin wani hali ga yunwa ga kishirwa to a lokacin ne fa za ga duk an koma zuwa ga Allah ko kuma rashin lafiya duk ga yan uwansa abokansa ana fita ana zuwa a je waje a nemo abinci a shiga a yi yawo can amma shi rashin lafiya ta kwantar da shi ba zai iya fita ba ba inda za shi to a lokacin ne za ga duk an koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to ubangiji da yake ya san mu ya san dan adam sai yake cewa shi dan adam da yake neman Allah ya shirye masa irin waɗannan damuwa ubangiji ka cire min damuwan nan da nake ciki ɗan adam ɗin da ya koma zuwa ga Allah yana faɗan wannan magana ya Allah ka fitar da ni daga cikin irin wannan hali ya koma shine sallah shine bauta shine masallaci shine addu'a ga sunan da ya zama mutumin kirki me yasa saboda kurin so yake Allah ya cire shi daga cikin wannan hali da yake ciki na damuwa to ubangiji subhanahu ta'ala sai yake nuna mana yadda dan adam yake sai ya ce to a lokacin da muka bashi ni'ima daga gare mu muka cire shi daga cikin wannan hali na damuwa wannan lokacin da da yake bauta mana ya koma zuwa gare mu ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ubangiji ya ji addu'ansa ya cire masa damuwar ya yaye masa waɗannan matsaloli to a lokacin kuma ɗan adam sai ya koma ya samu waɗansu kuma ya mai da su alloli yana bauta musu sai kuma ya manta da Allah din yanzu ya samu kansa cikin ni'ima ya fita daga damuwa sai kuma ya koma waɗannan ɗin nan waɗanda su kuma kini ne ga Allah sai ya koma gare su sai ya wa Allah kishiya sai ya ɗauko wasu yana bauta wa Allah subhanahu wata'ala a bisa wani abu na tunaninsa wanda yake gurɓataccen tunani ko dai wannan bautar bauta ce ta gumaka ko kuma bauta ce ta waɗansu alloli ƙanana da ya sa yake bin su musamman bauta irin ta bin ainihin mutane waɗanda suke karkatar da jama'a tunda ana bautar da ana bautar mutane su ma ko kuma bauta ta son rai bin son zuciya shi kansa bauta ne mutum yana bin hawa ɗinsa yana bauta wa duk abin da zuciyarsa ta raya masa musamman in ya gan shi a cikin ni'ima ya samu dukkan wasu abubuwa da yake bukata dukiya ce gashi yana da ita dukkan wani ko iko ne ko mulki ne ko ma menene lafiya ce ya ci ya cikin ni'ima yake to a wannan lokacin sai kuma ya bar Allah a gefe sai ya juya wa Allah baya sai kuma ya karkata zuwa ga wani Allah ya koma yana abubuwa na ainihin yin shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan yake nuna mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa to irin wannan ba komai ne illa bata da mutane suke ciki kuma wannan bata ne karkacewa ne daga tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala wannan irin abun shine abubuwan da suke na hakika dangane da hali na dan adam wannan hali na dan adam wanda za ka same shi a cikin irin wannan inda Allah ya bayanin nan to haka kowane dan adam yake ciki sai wanda ya kasance ya ainihin sanya takawa a cikin zuciyarsa ya ɗauki ubangiji shine kaɗai ubangiji abin bauta sannan ko da ko ya shiga cikin damuwa ko kuma ya samu kansa a cikin wani abu na ni'ima shi babu bambanci a gurinsa masu takawa haka suke cikin rashin lafiya suke cikin talauci suke suna tare da ubangiji Allah ta'ala ya ba su dukiya ne ya ba su ni'ima ne ya ɗaukaka su ne suna tare da ubangiji a kuhun wani hali cikin wadata da cikin rashin wadata ubangiji su wanta Allah su kaɗai su shi kadai ne suke bautawa to irin waɗannan mutanen su ne masu takawa amma da yawan mutane ba haka suke ba shi yasa Allah ya kawo wannan misalin da yawa in ana cikin damuwa sai a koma zuwa ga Allah amma yayin da Allah ya cire wa mutum wannan damuwar ya wadata mutum to a lokacin ne kuma sai mutum ya koma yana bautawa wani Allah sai ya kasance ya koma yana bin soyace soyacen zuciyarsa sai ya kasance ya koma yana yin dukkan wasu nau'i shirka din babba ce ko ƙarama ce daga cikin shirkokin za a ga mutum ya koma ya bar Allah a gefe yana bin wasu abubuwa daban to anan sai Allah ta'ala yake cewa qul ya Muhammad ya kai muhammadu manzanmu da muka aiko ka da alkur'ani to ka ce ka ce da irin wannan mutumin da yake da irin wannan halin tamatta'a bi kufrika kalila ka je ka ji daɗi da wannan kafircin da kake yi amma fa jin daɗin ɗan kaɗan ne wato ɗan kaɗan wani abu ne da za ka ji daɗi a cikin wannan rayuwa ta duniya ko da ku shekara miliyan nawa kai in dai rayuwar duniya ce to wannan jin daɗin ɗan kaɗan ne ba shi da girma ba shi da wani yawa a ciki domin ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nufi domin kai ranar kiyama wanda kake da irin wannan hali ranan kiyama kana daga cikin 'yan wuta saboda haka ashe don wani jin daɗi a duniya ba abin da zai taimaka wa mutum duk abin da mutum yake yi na karkacewa na fasadi na dukkan wasu abubuwa da mutum yake yi a lokacin da yake cikin duniyan nan to in ya shiga cikin wani hali na wahala ba shi da wani guri da yake koma sai zuwa ga Allah amma lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya cire masa wannan damuwa ba kuma shi da wani gurin koma sai wajen ababen halitta abubuwan da Allah ya halitta to irin wannan yana neman wani abu a wajen mutane za su iya kubutar da shi ne to ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo irin wannan cewa irin waɗannan mutanen ba su da wani kima a wajen ubangiji subhanahu ta'ala waɗanda suke da kima a wajen Allah shine mutanen da suka koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala suke bautan Allah subhanahu ta'ala a cikin halin rashi da kuma cikin halin wadata su kaɗai ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗauka a matsayin waɗansu ababen halitta waɗanda suke ababen girmama a wajensa subhanahu ta'ala saboda haka ashe kenan dukkan wani hali da mutum ya shiga na irin wani abubuwa na damuwa ya koma zuwa ga wasu Allah subhanahu ta'ala yana neman su yaye masa me yasa a wannan lokacin da ba su yaye masa ba sai ya koma zuwa ga Allah amma a lokacin da Allah din ya yaye masa sai kuma ya bar Allah din ya koma zuwa ga waɗansu jama'a daban yana kiran waɗansu su zo su taimaka masa ko su waye ku ba su taimaka maka ba ba ku za su iya yi maka komai ba domin a lokacin da kake cikin hali na damuwa Allah ne ya cire ka ciki saboda haka ya kamata wannan guri da ubangiji subhanahu ta'ala yake mana wannan bayani mu san girman ubangiji mu san azama din Allah subhanahu ta'ala mu kasance tare da ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci cikin rashin muke ko kuma cikin wadata abin da Allah ta'ala yake kiran mu a akai shine mu koma zuwa gare shi amma in muka kafirce a lokacin da muke damuwa mun koma zuwa gare shi amma lokacin da ya wadata mu muka kafirce masa to Allah subhanahu ta'ala ya ce da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammad dan Abdullah wanda Allah ya turo shi yace qul ka gaya wa irin waɗannan mutanen tamatta bi kufrika qalila wannan kafircin da kake yi a duniya kake yin sa kuma duniya kalil ce rayuwanta ba wani mai yawa bane to amma ranar kiyama Allah yake nuna irin wannan mutanen min ashabin nar mutane ne wanda su ga cikin wuta wal iyazu billah tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu amfana daga waɗannan abubuwan da muka saurara masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da domin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir amin tahir amin yake cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.